Hankalinta ta tashiye da faɗan Umma, don kuwa maganganu marasa daɗi da raunana zuciya ta faɗa mata, wanda ya sa ta kuka sosai. Hajiya Maryama ta nufa don ba ta haƙuri a kan lamarin, amma kuma ɓacin ran Hajiya Maryama ɗin ya fi na Umma, don kuwa kai tsaye ko wannan karanta ta ba ta zaɓi a kan idan har ta yi auren wanda ba a san asalinsa ba babu ruwansu da ita, sun rabu kenan har abada. Hankalin Zainab ya tashi, don haka ba ta tsaya shawara ko tunani ba. ta ce ta haƙura da auren ta fasa. Hakan ya da kiran Aƙil sosai tare da jin ɓacin rai da kunyar halayen mahaifiyarsa. Daga Ummu har Hajiya Maryamu babu wanda ya yi wa Zainab sassaucin bayyanar da ɓacin ransa. Don haka ta shiga wani mummunan hali na damuwa da ƙunci, tare da ɗacin zuciya mai tsanani. Halin da ta shiga ya sa Aƙil a karo na farko tsayawa da ra'ayinsa a kan na ummansa da ummarta. Dukkanin harkar tafiyarsa karatu ya soke sa da kansa, tare da sanar da mahaifiyarsa ya fasa tafiya ko'ina. Babbar sabuwar rigima lamarin ya koma, wanda ya haddasa ɓacin rayuka tare da koke-koken da yawanci Zainab ce ta fi yi, don ita aka yaɓa wa laifin wannan karon. Har dangin mahaifin Aƙil ɗin ita suka ɗorawa. Aka ringa tofa mata maganganun gori marasa daɗi. Ƙarshe dai da rigima ta ƙi ƙarewa har sai da Umma ta zo da nata ɓacin ran. Haka ma Hajiya Maryamu har gadon asibiti saboda jininta da ya hau sosai. Don kuwa tashin hankali da ɓacin ran Aƙil babu wanda bai gani ba. Ƙarshe dai kusan Zainab ɗin yake da niyyar zaɓa a kan kowa. Don haka tashin hankalin Zainab da baƙin jininta sai ya ƙaru. Dangin mahaifin Aƙil ɗin ma sai suka mai da zancen kuma akan Hajiya Maryama. Suna sukar tarbiyyar ta da wacce ta ba wa Aƙil ɗin. ta ko'ina, duk sai komai ya ƙara lalacewa. A ranar da ta ga yadda Hajiya Maryamu ke zub da hawaye a kan Aƙil, sai jikinta ya yi sanyi, don kuwa ta san zubar hawayen uwa ga ɗanta fitina ce gare sa. Don haka ta yanke shawarar dakatar da duka tashin hankalin da yake gudana. Don haka ta amince da auren Malam Sanda ta bar gidan har abada, kamar yadda Hajiya Maryamu ta ce. Amincewarta za ta saka ta nesa da Akil, wanda hakan zai ba su damar jituwa da shakuwar ƙauna da mahaifiyarsa da ke ganin ita ce ta zama sanadin da babu ƙauna mai tsanani tsakaninta da ɗanta. Daga Ummu har Hajiya Maryamu da Akil ɗin kansa, babu wanda bai girgiza matuƙa ba da matakin da Zainab ɗin ta ɗauka. A karo na farko a rayuwarta da ta ikon kanta. Kasa gazgatawa Umma da Hajiya Maryamu suka yi farko, saboda babu wanda a cikin su yayi tunanin za ta iya buɗe baki ma ta yi wata maganar, bayan ban hakuri da za ta yi ta yi. Umma cike da mamakinta ta ce, Zainab kin fahimci abin da ake nufi ne da zaki gaban kanki da ikon kanki? Magana fa ake akan kan da duka tarbiyyar ce da kika yi masa. A nan yake nuna babu wanda ya isa da shi sai ke. Haka kika nuna masa ko Zainab? babu mai muhimmanci a gurinsa sai ke da kika yi wahala da shi, mu duk ba ma son sa. Uwarsa da ta haife sa ma ba ta son sa sai ke da ke ce kika haife sa. gashi yanzu ana magana zaki ki zaƙe ki ce aurenki kika zaɓa, zaki yi bayan kin lalata alakar uwa da ɗanta, za ki tattara ki tafi ko? Ni ban isa ba a kanki da zaki tsaya ki ji ra'ayina ba a zancen auren. Idan na yarda idan ban yarda ba kin zaɓi ki da kanki. daga ƙarshe dai ga shi nan duk riƙon amanar da ne miki kin nuna min ba ni ce na haife ki ba maganganun umma ba zuciyar zainab kawai suke duka ba har da gangar jikinta da ta yi sanyi tana ɗaukar rawa da zafi saboda a cikin ɓacin rai da mamakin batulcin da ita ake ganin ta yi ummar ke maganar hajiya maryama kuwa idanuwan ta jajir suke saboda kukan da ta yi na ɓacin rai da da na sanin barwa zainab ɗanta da yana ƙarami Aƙil kuwa kansa a ƙasa yake yana jin ciwo da raɗaɗin kalaman da ake faɗa wa Mamin, amma kuma tarbiyyarsa ba irin wacce zai iya yi musu ko sa'insa da manyansa ba ne. Ya sani ko mai zai faɗa ba za su bar Mamin da faɗa da maganganu marasa daɗi ba, ya yi ya yi sun kasa fahimtarsa, sai ma laifi da yake ƙara wa Mamin idan yana tsaya mata, don haka ya yi shiru zuciyarsa da ta Mamin da ke tsaya tsiyayar hawaye. da girmama ta suna dukan zuciyarsu. Zainab ba ta iya ko motsawa ba bayan hawayenta da ke gangarowa a kan fuskarta. A inda zuciyarta da gangar jikinta suka yi sanyi, ta tabbatar da ta gaji. Rauninta ya yi yawa, ba ta son fitina, ba ta son koyaushe ta zama sanadin faɗan antinta da ɗanta. har abada ba za ta taɓa son aƙil ɗinta ya samu raunin karatun da su Hajiya Maryama ɗin ke cewar shi ne ci gabansa ba. Wannan sadaukarwar ta amince da auren ta zaɓi su bar ta har abada saboda Aqil ɗin. Ta yi ta saboda matuƙar ba su aminta da aurenta ba. Ta san ko me za a yi ba zai tafi ba, don shi ɗin ɗan kaifi ɗaya ne. Su ma kuma ta san ba za su taɓa amincewa da auren nata ba, saboda babu wanda zai iya yi wa Hajiya Maryamu ɗin bauta yadda take so. har abada kamar ta. Don haka wannan hukuncin da ta zaɓar wa kanta shine mafita da maslahar ahalin gidan ga baki ɗaya, da hankalinsu ya tashi a kan fashin tafiya karatun aƙil ɗin. Saboda su kansa dangin mahaifinsa a yadda suka ɗauki zafi, da aka ce ita ce take ziga su haka Sun ba da tabbacin matuƙar aƙil bai tafi karatun ba za ta bar gidan. Ta yi kukan da koyaushe aka tashi yi wa rayuwarta barazana, sai a yi mata barazanar kora. Duk yadda Umma za ta dage da nuna fushi da ɓacin rai a kan Zainab ba za ta yi auren ba. Zainab tsayawa ta yi a kan ta zaɓi auren saboda shi ne maslaha. Aƙil tun ta amince da auren hankalinsa ya kwanta. Don haka ko zama sosai ya rage yi a gidan. Motarsa yake ja ya fice zuwa gidan kakarsa sai dare yake dawowa. Hajiya Maryama da Umma kuwa kyara sosai da faɗa mai tsanani ko da yaushe suke rufe Zainab ɗin da shi. akan ba za a yi auren ba amma dai ba ta cewa komai. Har Malam Sanda Umma Hajiya Maryamu suka yi magana da shi akan ya janye amma kai tsaye ya sanar musu tunda Zainab ta zaɓi aurensa ba zai janye ba zai aure ta insha Allah. A yanda ya san komai da komai na rayuwar Zainab tun haihuwa har girma zuwa yanzu. Ba ya jin zai iya kasa aurenta ko da kuwa za su yi mata baki ne, saboda maraicinta, tallafi yake nema sosai. Sun kashe rayuwar yarinya ƙarama tun daga ƙuruciya har ta girma, ta wuce layin 'yan mata, saboda son rai da na zuciya da wasa da haƙƙin maraya. Hajiya Maryama ta san wane ne Malam Sanda, san ba malamin wasa ba ne. ba ya wani ɗaukar zancen kowane idan har ya ga akwai son rai a ciki. Ta sani tun da ya ce zai auri Zainab ɗin ba zai taɓa fasawa ba, matuƙar ba Zainab ɗin ce ta ce ba ta so ba ta fasa. Don haka sai suka sake mai da Firejo ɗin kan Zainab, musamman Umma, wadda a fili take bayyanar da dana sanin riƙon Zainab ɗin da suka yi har girmanta. A yanzu da Hajiya Maryama za ta fi buƙatar ta shine ta nace da wannan auren. na malamin da komai ma bai da sai ɗan rufin asiri. Idan Aƙil ya tafi Abuja ta so komawa gurin mijinta tare da Zainab, ba sai ta nemi wasu masu aikin ba. saboda ƙyanƙyaminta ta fi son Zainab ɗin dai ta zama famanant mai aikinta. Yanzu ga shi ta yarda da wannan auren da babu abin da za ta samu a wurin Malam Sanda ɗin. Tun da dai ya manyanta har tsufa ma ya fara. Ƙarin takaici da kunya ta san kusan Aƙil ɗin ne zai ɗauki ɗawainiyarsu. Zainab dai zuciyarta ta gama raunana da komai ma na rayuwar. Don haka koyaushe suka yi mata faɗin da za su yi mata kuka take yi. ta haƙura ba ta iya cewa komai, don ko bakinta ba ta iya buɗewa ta yi magana saboda raunanar da ta yi sosai da rayuwar. Su kuma wannan yanayin da ta shiga shi ne yake ƙara zurfafa ɓacin ransu, saboda ta kasa faɗar za ta fasa auren ko ba za ta fasa ba. Ga shi a yanda Aƙil ya sake faɗa saura kwana biyu auren. don ma rigimar da aka yi ta sa an ɗaga auren ne, da yanzu ta yi sati kusan uku da auren. Aƙil da kansa ya ba da kuɗi a gurin ƙanwar dadinsa ta yi wa Zainab ɗinkunan sabbin suturar alfarma da Zainab ɗin ba ta taɓa sakawa ba, don kuwa masu kuɗi ne ba laifi kayan. Hatta takalma da hijab har ma da bels biyu da turaruka da 'yan cosmetic duk an siya mata. Kusan dai akwati uku aka cika mata da duk kayan buƙata, shi dai ya ba da kuɗin. Malam Sanda ma ya aiko mata da atamfa guda uku da hijabi manya guda biyu har ƙasa, da takalmi ɗaya sai turare ɗaya. Umma da ta ga ba za ta iya kallar wannan lamarin ba fa shi ta yi tafiyarta. Ko da Zainab ɗin za ta shiga damuwa ta fasa, amma har ta isa babu wani labari. Da Zainab ɗin ta kira don yi mata barka da isa lafiya, tana ɗauka ta ji ba maganar fasa auren ba ce ko sauraron ya hanyar da take mata ba ta gama ba. Ta kashe wayarta ta ajiye tana rasa ya za ta yi wa Zainab ɗin a fasa wannan auren, don bai da wata doguwar amfanu a gare ta. Mai za ta yi da tsoho tana da sauran ƙuruciyarta? Hajiya Maryama ko fuskar Zainab ɗin ba ta buƙatar gani, tunda dai ta zama cikakkiyar butulu. Don haka ƙarshe ma tattarawa ta ita ma ta yi tafiyar ta Abuja, ba tare da ma Zainab ɗin ta sani ba. Don haka ko da aka ɗaura auren ranar Juma'a Zainab ba ta da kowa sai Aƙil, wanda shi ne ya tsaya mata aka ɗaura auren. Matar da take mata kitso ita ce ta shigo ta wanke mata kan, ta yi mata sabon kitso mai kyau da lallen Hausa. Dama ita ba ƙazama ba ce don babu inda wani dogon gyara yake a tare da ita, kuma Allah ya sa datti da ne kuma malami za ta aura. Ba ta buƙatar wani ƙyale-ƙyale don ba ta ma da mai yi mata ƙyale-ƙyalen. Lallen da kitson ma don matar ta dage akan za ta yi mata ne shi yasa Amma ba don hakan ba, ko mai mata su ba ta da shi. A lokacin da aka ɗaura aurenta ita Zainab Adamu ba ta da waliyyi da zai tsaya mata ya ba da aurenta, sai ɗanta Aƙil wanda aka haifa a gabanta, shi ne ya karɓi sadakin aurenta daga malaminsa ya ba da aurenta. Jama'a suka shaida aurenta da Malam Umar Sanda, wanda daga shi har ita babu mai dangi, amma shi mai jama'a ne, don haka aka ɗan samu mutane sosai wurin taron ɗaurin auren, wanda ko Ivy ba a buga ba an dai yi sanarwa a masallacin unguwar. Aƙil ne ya sake ajiye mata sadakinta gabanta tare da sanar da ita an ɗaura auren. Addu'a da fatar samun nasara da rayuwar farin ciki da kwanciyar hankali ya mata. Wasu hawayen raɗaɗi da ɗacin zuciya ne suka gangaro mata, don kuwa a yau ta sake tabbatar da ba ta da kowa sai kanta. A yau Aƙil ya tabbatar mata da bayan shi ba ta da kowa sai rayuwa da za ta samu gaba a gidan wannan auren. wanda take fatar ya zamar mata alkhairi saboda yadda su ummar Hajiya Maryamu suka juya mata baya tare da ficewa daga rayuwarta suka juya mata baya a lokacin da ya kamata a ce su ne suka tsaya mata a yau da ta shiga sabuwar rayuwa mai girma ɗanta ne kawai tare da ita ba ta yi kuka ba sai da aƙil ɗin ya yi mata wasu maganganu masu kama da nasiha kenan shine zai yi mata nasihar aurenta ɗanta wanda aka haifa a gabanta Wani kukan mara sauti ta kuma saki zuciyarta na sake nauyi. Babu wanda ya san menene ƙaddarar da ke jiransa a gabansa. Babu wanda ya san menene sanadinsa na alkhairi ko saɓaninsa. Ashe Akil shi ne sanadinta na matsawa da isa, ga wani mataki na rayuwa bata sani ba. Tana godiya ga Allah da bata taɓa cutatar da shi ba ko sau ɗaya. Da zuciya ɗaya take tsananin ƙaunarsa kamar jininta. Tana fatar yadda ya zama sila kuma sanadin shigarta wannan rayuwar ta aure, Allah ya sa wannan auren ya zama sila kuma sanadin nasa farin cikin da lada mai girma, tare da girbar alkhairin hakan a gaba. Sabuwar mai aikin gidan Zainab ta bar wa komai, tunda Hajiya Maryama din ba ta gari kuma ta yi ta kiran wayoyinsu daga ita har Umma amma babu mai daga kiranta. Har gwara Umma tana ɗauka wani lokacin, amma ba ta amsa mata cikin daɗi sai dai faɗa. Aƙil da kansa ya ɗauke ta a motarsa duk da babu wani nisa da anguwar ya kai ta ƙaramin gidanta da malam ɗin ya kama haya mai falo ɗaya ɗaki ɗaya sai ban ɗaki da babban falon karatu wanda mutanensa za su rinƙa ɗaukar karatu saboda yanzu kan ba zai je gidan kowa ba ba da karatun sai dai a zo tun da damar rashin iyali ga malami kamar sai ya sa yasa baya son ana zuwa gunsa ɗin ɗaukar karatu sai dai ya je can ya bada. Bare matar rasuwar mai ɗakin sai yana ƙarƙashin kulawar Alhaji Asad. Don haka tana a anguwar yake zaune ƙaramin boys quarters ɗin da aka gina masa ta wajen gidan. Yanzu kuma gurin ba zai zaune da iyali ba don babu sakewa sosai. Yanzu a nan ɗin haya ce ya kama saboda Zainab ta samu kanta a sabon guri. Ko za ta yi saurin sakewa ta yi rayuwa kamar kowa, cikin walwalarta da kwanciyar hankali. Ko da suka zo Malam Sanda ɗin yana falon karatunsa da wasu baƙin anguwar da suka zo su gaisa saboda sun ɗan san juna. Aƙil ɗin bai shiga ba yana ajiye ta ya juya ya tafi saboda bai san mai zai shiga ya yi ba. Don ko kawowar wani irin nauyin lamarin yake ji. To amma tun da bai da wanda zai mata dole shi ne zai yi wa mamin tasa. Zainab ta samu kyakkyawar tarba da kulawa irin dattijon da ya san kansa daga mijinta Malam Sanda. Da farko ta so tsorata da lamarin, amma kuma babu ganin babu gudu ba ja da baya, tunda suka yi kuma daga shi dai ba ƙaramin mutum ba ne, haka ma ita ma ba ƙanƙanuwar yarinya ba ce. Don haka ta cire komai a ranta ta bari kai tsaye ya maida ta sahun mata, ba tare da wahalarwa ba. Shi kansa Malam Sanda sosai ta sake shiga ransa, ya yaba da natsuwarta, don kuwa komai nata na natsuwa ne. A macen ta cikakkiya ya same ta, duk da ta jima gida haka ma ga aikin wahala, amma still dai mutuncin tana nan, ko ba kamar na budurwa ɗan yasharaf ba. Rayuwar auren tasu farko yanayi ya zo musu a ɗan takura saboda nauyin juna da rashin sabo, da rashin sanin juna ko kaɗan tun farko. Ga kunya da nauyinsa da ke tsananin ɗawainiya da Zainab, saboda zaman babba sosai a gare ta, ya isa haihuwarta sosai ga shi kwata-kwata ba su san komai na ra'ayi ko halayen juna ba. Abu ɗaya ne ya fara sakawa zaman nasu daɗi da kwanciyar hankali shine natsuwa da biyayyar Zainab, tare da taka tsantsan don kaucewa laifi da bata masa rai. Da farko shi kansa Malam Sanda ɗin ya ɗauka biyayyar ta ce, sai daga baya ya fahimci har da rashin sakewa da sabon da ta yi da aikin bauta da biyayya, ba ta da ra'ayin kanta kwata-kwata. sai wanda aka ce ta yi. Shi ya sa a nan ɗin ma sai ya zama kamar zaman bautar take yi, ba na 'yanci da kwanciyar hankali ba. Don haka ya fara ƙoƙarin jan ta a jiki sosai tare da nuna mata ba wannan zaman za su yi ba. Zaman natsuwa da kwanciyar hankali yake so har ma da ƙaunar juna. Duk da hakan dai ba ta wani sake ba, ta sabu da shi. Sai da suka yi kusan wata uku zuwa na huɗu tukunna ta fara sakewa. har tana dariya da farin ciki a tare da mijin nata, wanda shi kam har cikin tsakiyar zuciyarsa tuni ya kamu da so da ƙaunar matarsa sosai. Zainab ta samu kyakkyawar rayuwa a hannun mijinta yanzu, ba ta da damuwa, ba ta da abin da ta rasa face 'yar uwarta da Umma wanda take wa kallon mahaifiya a gare ta. har tsawon wannan lokacin su umman fushi suke yi da ita mai tsanani musamman antinta hajiya maryama da kusan har lokacin ba ta dawo ba tana gidan mijinta Abuja. Kusan babu ranar da Zainab ba ta kiransu amma ba sa ɗaga wayarta. Amma ta kasa gajiya kullum sake kira take yi. Aƙil ya koma gidan kakarsa Hajiya kaka mahaifiyar dadinsa. Don san bai da ra'ayin komawa Abuja gidan ummansa ya zauna a can. To ma yi saurare, bari mu dakata a nan shirin.